يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'ad yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da sake haduwa a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an a wannan yammaci na talata ko talata uku ga watan ramadan shekara ta hudu da talatin da bakwai wanda ya dace kenan da 28 ga watan jun na shekara ta 2016 muna cikin tafsirin suratu maryam muna wajejen zango na ƙarshe idan allah ya nufa watakila za mu kammala karatun sura a yau za mu tashi kan aya ta 64 wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik غير عبادته هل تعلم له سميا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا wannan magana ta sauka ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganawa da jinkirin saukar jibril zuwa wurinsa lokaci lokaci lokaci jibril yana saukowa Eh, ya karanta mashi alkur'ani kuma idan yana da wani abin da zai tambaye shi tambaye shi to sai ɗauki lokaci bai zo ba shine yake ce ma yake ce ma jibril bayan da ya zo lau ta'tina akthara mimma ta'tina inda ka ɗan ƙara yawan zuwan da kake gurin sai Allah ya faɗa mashi ya ce wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik ba mu sauka sai da umarnin ubangiji ka duk sanda kaga jibril ya sauko zuwa wurin annabi to ya zo ne isar da wani sako ya zo bisa ga umarnin Allah ba da raɗin kan sai ke zuwa ba lahu ma baina aidina wa ma khalfana Allah shi yake da abin da yake gaban mu da wanda yake bayan mu wa ma baina zalika da abin da yake tsakanin wannan me ke tsakanin gabanka da bayanka faɗa min me ke tsakanin gabanka da bayanka kai ɗin kanka saboda haka yanayin da muke ciki na Allah ne mu din kanmu na Allah ne lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalik wasu suka ce abinda ake nufi lahu ma baina aidina ay mustaqbaluna wa ma khalfana ay madina wa ma baina zalik al hadir da jiya da yau da gobe don da Allah ne shi ke hukunta abin da ya ga dama a cikin su wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka ba mai mantuwa ne ba duk da yake eh, sai da izinin Allah muke zuwa za mu jira ya umarce mu ba mantawa zai yi ba sanda duk ya kamata mu zo za mu zo da umarnin Allah rabbu samawati wal ard shine ubangijin samai da ƙasa wanda ya halicce su yake tafi da al'amuran su wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su don haka ya kai bawa ka bauta ma ubangijin nan na sammai da ƙasa wastabir li ibadati kai hakurin bautar Allah domin abin da kake yi na bauta bai kai ma abin da ya maka da ni'ima ba da ya halicce ka ma sai da ya ka shekara ɗaya ɗaya har sha biyar kana yadda kake so bai ce a aza alƙalami a rubuta abin da kake yi ba sannan daga baya ya ce kai kuma yanzu da ya ce kai ibada bai ce duk ka cike lokutan ka da ibada ba abin da ya nema gare ka kaɗan ne in ka lissafta awoyin da kake zuwa aiki awoyin da kake zuwa kasuwa awoyin da kake hidimomin ka kai awoyin da kake fira ma sun fi awoyin da kake sallah haka ne ko ba ka ashe abin da ya nema gare ka kaɗan ne azumi duk tsawon shekara wata ɗaya ne kamar shekaran jiya ne muka fara yau muna ashirin da uku sauran sati guda mu ce mun kammala komin daɗewar ramadan bai wuce sati guda daga yau ko yana wucewa to kaga ashe kaɗan ne allah ne sai ce to li ibadati <coughs> ka yi haƙuri ka haƙurtar da rayuwarka ka yi jihadi a kanta domin ta tsaya ta ibada hal ta'lamu lahu samia ka taba sanin irin sa shi ubangiji ko ka taba sanin mai irin sunan sa akwai wanda ya taba sa kansa suna Allah babu wa yaqulu al-insan wa yaqulu al-insan wa idha ma mitu la sawfa ukhraju hayya يقول الإنسان ما مت لسوف حيا dan adam yana tambaya yana cewa a idama mitu dan adam anan ana nufin kafiri wanda bai yadda da alkiyama yana a idama mitu la saufa ukhraju hayya yanzu shin idan na mutu wai kuwa lallai da sannu za a tayar da ni a fito da ni rayaye yaya za a yi bayan na shiga kabari na kumbura jiki ya fashe ciki ya watse tsutsotsi sun zo sun cinye ƙashi ya yi sanyi ruwan sama ya dake shi ya nan nannage ya bi ƙasa in an diba ma wata rana za a bude kabarin komai ba za gani ba to wai kuma duk da haka za a fitar da ni ina raye sai Allah ce to a tambaye shi a wala yazkurul insanu shi dan adam din bai iya tuna cewa anna khalaqnahu min qablu can da da muka halicce shi walam yaku shay'an da ai bai zama wani abu ba yanzu ya ce in ka duba kakansa kabrin kakansa ba komai to ai ayi lokacin da kakan ba babu shi aka samar da shi to me matsala don yanzu ya gushe an sake dawo da shi samar da wanda babu ya fi ban mamaki ko dawo da wanda dama akwai shi samar da shi ya fi ban mamaki to in ba kai mamaki allah ya yi ka da babu ka ba don me za ka mamakin zai dawo da kai bayan ka mutu fa wa rabbika lanahshurannahum Allah ya ce na rantse da ubangijinka ka faɗa musu Allah ya yi rantsuwa da zatinsa fa wa rabbika na rantse da ubangijinka ya kai annabi wanda yana daga cikin wuraren da Allah yake darajanta manzansa fa wa rabbika na rantse da ubangijinka zamowarsa ubangijin manzo Allah ma abin rantsuwa ne kamar yanda rayuwarsa ma Allah ya rantsuwa da ita ya ce la'amuruk innahum lafi sakaratum ya na rantse da rayuwarka abinda kake rantsuwa da shi shine abinda yake da kima a wurinka ko shi yasa aka ce mu kar mu kimanta kowa irin kimar da muke Allah kar mu rantsa da kowa sai Allah amma shi Allah yana rantsuwa da abubuwan da yana kimanta su saboda haka sai ya rantsuwa da rayuwar manzansa anan kuma sai ce na rantse da ubangijinka ba wuri ɗaya ba fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuk lanahshurannahum Allah ya ce wallahi mu rantse za mu tayar da su don haka duk wanda ya mutu Allah ya rantsu sai ya taso saboda haka duniya ba ita ce karshen rayuwa ba za a sake tashi wa shayatin su kafiran in muka tayar da su za mu haɗa su da shaidanu wawul ma'iyya ce anan la nahshurannahum ma shayatin za mu tashe su a sarka guda da shaidanu waɗanda suke ingiza su ga irin wannan maganganun sun mala nuhdirannahum haula jahannam sannan za mu halartar da su gefen jahannama jisiyan suna gurfane don haka za a jawo su da karfi sai sun gurfana gaban jahannama sannan a wurga su cikinta sun malanan zai min kulli shi'atin sannan kowace shi'a shi'atin ba shi'a ba me shi'a mugunyar kungiya Allah ce kungiyoyin nan na kafirin duk miyagun kungiyoyin nan lanan zai zi'anna ayyuhum ashaddu ala rahman itiya sai mun zaɓo mun ciro su wane ne suka fi wa ubangiji mai rama kangara a cikinsu duk wanda kaga suna ƙaryata Allah suna ƙaryata manzon Allah to akwai wanda ke jan su zuwa ga wannan don haka a kowace kungiya akwai jagorori akwai 'yan gaba Allah ce to sai mun zaƙulo su mun fara shigar da su gaba ga azaba kamar da Allah ke cewa a wata yarwa yau mana shiru min kulli ummatin faujan mimman yukazzibu bi ayatina fahum yuza'un faujan ana ana nufin kiba ana nufin tughat ana nufin manya sa? jagororin kowani bata sai an shigar da su gaba sannan a biyo baya da talakawansu saboda kar ka yi tsammani wai in ka zauna kana ta halaka mutane kana jan su zuwa ga bata wai level ɗinku guda ne a jahannama ba level guda ba ne duk wanda a jagora cikin bata to a wuta sai ya yi jagoranci ga shan azaba kamar yadda duk wanda yake jagora ga shari'a shi ma sai ya jagoranci ga shiga aljanna shi yasa mu ne ke addu'a waje Allah lil muttaqina imama Allah ka samu zama masu jagoranci ga harkar takawa ba ga harkar sabon Allah ba to kaga kaga fir'auna in aka zo alkiyama mutum nawa ya halaka suna da yawa sai lace ce yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati yana shiga gaban jama'a sarana alkiyama fa awradahum duk sai ya zuba su wuta amma wa ƙasa tun da shi zai fara shiga kaga shi za a dande ko ba ka wirdul mawrud wannan shi in suka shiga wutar za su yi ta zagin junansu eh, talaka za su ce rabbana inna atana sadatana wa kubara ana fa adalluna sabila Allah ka san mu ba mu san hanyar nan bata bace ga waɗanda suka ja mu zuwa gare ta don haka rabbana atihim du'faini min al'azab Allah ka ba su ninki biyu na azaba wal'anhum la'nan kabira Allah ka ɗebe musu albarka ɗebewa mai girma wannan addu'a tana da amfani shi yasa wata yar Allah ce qala li kullin dhifun duk dinka ba ku zai ku ta tafiya in baya duk a wurga cikin jahannama a ninka musu azaba ثم لنحن أعلم ladina هم أولى biha صلية Allah ya ce sannan a cikin wutar ma mun fi sanin mun fi kowa sanin wane ne ya fi cancanta ya ɗanɗane ta ya ƙone tafi da wani saboda haka duk 'yan jahannama suna cikin jahannama amma kowa da digiri na yadda yake shan azaba kowa allah ya san matsayinsa a kafirci so ko sabo kake yi ka takaita domin a masu sabon bayan aka zuba ku cikin wuta allah ya san wa ya fi wani yawan yin sabo Mashayin giya misali wanda sati-sati yake sha bai ɗaya da wanda kullum yake sha mazinaci wanda ya aje karuwa guda ya ki daura mata aure yana taɓa shashanci da ita bai ɗaya da wanda 'ya'yan musulmi tamanin ko ɗari ya lalata mai zuwa ya yi zina da mazinaciya wadda ta ajiye kanta don fasikanci bai ɗaya da wanda ke bibiyar 'ya'yan mutane 'yan makaranta misali yana yaudara su masu luwaɗi misali manya sun haɗa kansu suna barna duk yan wuta ne amma ba su ɗaya da wanda yake bai 'ya'yan mutane ƙanana yaro ɗan shekara biyar shida bai san abin da aka yi ba ya lallaɓe shi da abin daɗi da ice cream ya sa shi ɗaka ya lalata shi in su shiga jahannama level ɗinsu guda na azaba ba ɗaya ba ne to shine Allah ke nufi thumma lanahnu a'lamu billadhina hum aula biha siliya sannan wallahi mu muka fi kowa sanin wa ya fi cancanta ya fi ƙonuwarta akan wani a cikin jahannama don haka kafirci mataki mataki ne sabo shi ma mataki mataki ne shi yasa tabaraka ta lakace wallazina kafaru alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsidun kaga ifsad daban fasad daban fasadi shine ka je kai bannar da kai ta shafa ifsad shine ka jawo ma al'umma bala'i ko kuma ka shigar da wasu cikin fitina cikin bata kaga nan kafaru wa saddu an sabilillah ga su sun yi kafirci kuma sun sa shamaki sun hana wasu su yi musulunci sai Allah ce zidnahum azaban fawqa azab za mu ƙara musu azaba sama da wadda suke cikinta bima kanu yufsidun saboda sun kasance suna yin barna suna barnatarwa kaga ifsad ne anan ba fasad ba al-mufsid shine wanda ke jama mutane matsala almuslih shine wanda ke sa a yi gyara to almuslihuna a cikin aljanna suna da wasu gidaje maɗaukaka almufsiduna kuma a cikin wuta suna da wasu darakat suna da wasu gurabu na azaba da wahala waɗanda suka ɗara na alfasidun saboda haka alkiyama wani zai zo da zunubi falle ɗaya wani zai zo da zunubi falle biyu wani zai zo da falle dubu wani zai zo da falle miliyan ولا يحملن اثقالهم واثقالا ما اثقالهم زاس زودا دا دا دا زنوبي دا وسو زنوبي دوريا اكن ناس معنى زنوبي دا باسو سكي شبا اما سو سكي سلر اكيش او تعالى الله تعالى ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم وان منكم الا واردها

ya kamata duk mummuni yana karanta ta hankalin sa ya tashi wa in minkum Allah ce ba wani daga cikin ku kowane ne musulmi ne kafiri ne salihi ne waliyi ne annabi ne manzo ne illa waridu sai ya tuzgo ma jahannama wace irin tuzgowa za mu yi bauta malamai suna da ra'ayi uku a nan akwai masu ra'ayin cewa alwurud a nan yana nufin zuwa kusa da ita kowa sai ya zo kusa da wuta ma'ana kowa sai ya ganta ga ta kirikiri in mai tsallake ta ne tsallake wanda bai tsallake ta ne ba zai tsallake ba malamai ra'ayi na biyu suka ce a'a almururu ala sirat illa waridu ai illa marrun alaiha za a dora siradi kaifinsa kaifin takobi kaurinsa kaurin gira gashin kanka ya fi siradi kauri amma kaifinsa ya fi takobi gashi duhu dulum sai dai imanin kai haska maka wasu su zo su tsallaka kamar walƙiya fil sun kai wasu kamar akan ingarman doki wani kamar jirgin sama zai tsallaka da shi wasu kuma suna tafiya a hankali wasu suna rarrafe wani ya tsira da kyar wani ya tuba ya fada kuma yana da kalali kun san lauje yana da wasu abubuwa masu lankwasa kamar lauje wanda in ba imanin ka ba abin da zai tsallakar da kai wurin munafiki zai kawo kan siraɗi amma matsalarsa zai rasa zai rasa hasken da zai haska masa zai rasa haske nan ne zai rinka ce unzuruna naqtabis min nurikum ta ce irji'u wara'akum faltamisu nuran fa duriba bainahum bisur to suka ce wannan shine ma'anar wannan aya kowa sai ya hau sirati to amma an ce sai ana cikin aljanna ana taɗi sai wani ya ce wai dan Allah ba ce aka sai an tsallaku siradi ba sai ya ci to baka tsallaka ba sai da ce baka gani duk inda na gwaggwalje sai ce wallahi ne ban gani ce ina wani guri da muka yi fil ya ce ayya wai nan ne siradin kamar walƙiya falfau shi ya riga ya wuce Allah ka sauwaƙe mana hawan siradi wasu suka ce ba wannan Allah ke nufi ba Allah na nufin kowa sai ya shiga cikin wuta wani zai ce amma dai wannan malaman sun cika tsauri to wallahi kuma ba mai hujja irin su ba mai hujja irinsu al'allama al-mufassir sayyidul mufassirin muhammad al-amin shinkiti ya kafa dubai nan hujjoji akan wannan magana shi ra'ayinsa kenan ya ce kowa sai ya shiga cikinta ko da annabi ne saboda me ya saboda shi ya kirge kun san mutum ne mai tsabar basira wasu malamai sun ce tun da Ibn taimiyya ya wuce ba a taɓa malami mai istihbarin ƙur'ani kamar shinƙidi ba wanda ke tattara ayoyin ƙur'ani nan take kamar kwamfuta ni na san bayan wurcewar shinƙidi yanzu yan bada bakwai samari sun taso musamman a ƙasashen da ake kula da harbin ƙur'ani kun ji wani jihadin maliki mai rifas da ƙur'ani ko kawai ku ji shi ba shinkiɗin nan ba mu same shi ba ya taba zuwa najeriya har sakkwato ya zo ina da wani kaset inda inda ya yi wata muhadara a kano da mala abakar gumi da shehu nasiru kamar suna mashi tafinta har sakkwato birnin shehu ya zo ya yi sallah masallacin bello amma dai cikin 60s ne lokacin ko an haife mu muna jinjirai ko kuma ban ba zo duniyan mu to shinkiti na zauna da wani ɗansa sunan shi shi ma muhammad amin muhammad ibn muhammad amin a shinkiti duk 'ya'yansa muhammad muhammad ne galibi kuma kowane su farfesa ne a wani fanni akwai farfesan usulul fiqh akwai farfesan tafsiri to farfesan tafsirin ya taba mana wata muhadara ni dai sai da na ga kamar wani dan aljani aljani ne haka da yake magana muhammad al-amin shinkiti ya ce shi ya bibi qur'an duk inda kalmar warada ta zuwa akwai shiga a ciki babu shakka malamai sun tattauna wannan abuwa can baya amma shi approach din da yayi hanyar tafarkin da ya bi wajen tabbatar da wannan wato abu ne mai ban sha'awa mai ban mamaki to amma duk abin da ya fi ƙarfi ga wannan ra'ayi shine cewa da Allah ya summa nunajjil ladzina taqaw wa in minkum illa wariduha babu wani cikin kufaci sai ya shiga cikin jahannama kana ala rabbika hatman maqdiya wannan ya kasance hukunci ne yankakke a wurin Allah kowa sai ya shiga cikin ta thumma nunajji alladhina taqaw sannan za mu tsirar da masu takawa wa nazaru zalimin fiha jisiya azzalimai mu bar su nan suna gurfane suna shan azaba kaga kenan kowa sai da ya shiga aka fitar da mummunai aka bar azzalumai ah to kenan har da annabawa za su ji koruwar wuta ba a ce ba تكون عليهم بردا وسلاما كما كانت بردا وسلاما على Ibrahim النبي إبراهيم يشيك تيوتا على الدنيا da aka sauta ba a jefa shi ba ya shiga ko bai shiga ba ta kone shi ko kumbarsa ba ta tabu ba kumbarsa wannan ba ta ji zafin wuta ba suka ce to haka za mu shiga wutar don mu gani ma idonmu amma duk wanda an mumuni ba za ta kone shi ba to balai kuma waliyan Allah da salihai da annabawa da manzanni da sauransu وإذا تتلى عليه وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين وكم أهلكنا وكم أهلكنا قبلهم من قول هم أحسن أساسا هم أحسن أساسا ورئيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا wani yana cikin kangara da mushrikai suke yi ma mummunai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa idza tutla alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin bayyinatin ga su ga fili qala alladhina kafaru lil ladina amanu sai kafirai su ce ma masu imani ayyul fariqaini khairun maqama da mu da ku wani bangare ne fi jin daɗin rayuwa wanne ne yake da ni'ima nan duniya waye mallaki gonaki waye mallaki ababen hawa waye kera gidaje waye ke da kasaita waye ke jin daɗi waye ke cin abinci mai lafiya wa ahsanu nadiyan cikin mu wane ne yake da wurin zama na shakatawa mai kyau wurin hutawa club club yanzu kuɗin nan kazamai za ku haɗa kanku da mu sai a duba rigar mumini a yaka ce Allahu akbar ta yi datti ce wai yoshi wai shi wai waliyin wai masoyin Allah kenan ga mu da muke cikin ni'ima da jin daɗi wato suna kiyasin duniya da lahira tunda mun ji daɗi a nan duniya Allah da ya mu ya ba mu daɗi ko a lahira ba mu zai annadiyu yana nufin eh, wurin haɗuwa eh, musamman na manyan mutane kun ga akwai darun nadwa ta ƙurayshawa ko Shi ne Allah ta'ala ke ta falyad'u nadiya sanad'u zabaniya yau ya kira yan majalisarsa mu ko za mu kira zabaniyawa duk su hada su su garkame su sa cikin kurkukun jahannama so kalman nadi tana nufin club wurin haɗuwa wurin tattaunawa musamman na manyan mutane inda galibi ana ana barna a ciki wata tuna fi nadikumul munkar za a shagiya za a yi caca za a yi lido za a yi fasadi iri-iri a ci naman mutane to suka ce da mu da kowa da wuraren zama na kwarai ku duba yanayinmu a duniya ku duba yanayinku sannan wai ku ce wai lahira ku za ku ji daɗi saboda me Allah ya ce to wa kama halakana qablahu min qarni so nawa ne muka halaka wasu tsararraki wasu bayin Allah can baya gabanin su hum ahsanu athathan wa ri'ya sun fi su wato ni'imtar wuraren hutawa al-athath shine kayan gida furnitures sun fi su cushions sun fi su kujeru na ni'im kayatarwa sun fi su gadaje sun fi su karagu na sarauta sun fi su gina benaye manya-manya kamar yadda Allah ta'ala ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad iram ba taɓa ta ba wa samuda alladhina jabu sakhra bil wad su kuma cikin duwatsu suke gidaje وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد دكا سألتي فصب عليهم ربك صوت عذاب دعك أي الأمم ما سكربي أتم بايا ما سكرفين تتلن أرزكي ما سكرفين فدا أجي ما سكرفين جد دائنا نئمة رانا دي الله يهلك سبليكو سنبيكو to su kafirai wani kiyasi na rashin basira ne da su cewa ubangijin da ya mutunta mu a nan duniya don me zai wulakanta mu a lahira don kun kibin umarninsa don kun saba masa su a nan duniya za su yi ta izgili ma mummunai amma a lahira mu'adalan za ta canza innal ladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun wa idha marru bihim yataghamazun wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula'i لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين التي فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل صوب الكفار ما كانوا يفعلون بلى صوب جوزوا بما كانوا يفعلون أنا الدنيا سوكي من دارية سوكي من قالوا سوكي دنيمو أما الاهرة أبين زي تنزه sai yanzu su suke cikin azaba daga can saman benin aljanna za mu leƙo muna kaiwa ne sai ya ɗago kai a awani ne dan Allah an ce akwai jin daɗi akwai ni'ima cikin aljanna don Allah ɗan ruwa za ku ɗan tarfo mana sai mu ce haba ai ni'ima kam sai abin da baka gani ba ba abin da babu anan jus ma ba ba ko sai iyaka kala nawa bane duk wanda muka sha yanzu in ya kare wata kala da za a kawo mana ce ta da Allah ku san mu mana su ce matsala guda ubangiji yayi dikiri ta ba a saukowa ƙasa da abinci aljanna da ka inda akwai da zaka ka ɗan ɗago ka shigo to sai ka sha akwai da zai mun raba anan duniya su ne mana gwalo a lahira kuma za mu juya mai basu gwalo wa kama halakna qablahum min qarnin Allah ce so nawa ne da yawa muka halaka wasu karnunnuka a can bayan su kuma ahsanu asasan sun fi su ni'imar wuraren zama wa ri'iyan sun fi su burgewa a ri'iyan fi'ilun ne bi ma'ana maf'ul ay mar'iyan sun fi su kyawun gani sun fi su ban sha'awa kamar Allah ce wa fadainahu bi zibhin zibhu fi'lu ne bi ma'ana mazbuh maf'ul haka ri'yu mar'i sun fi su sha'awar kallo in ka kalle su jikinsu sun yi lumus-lumus sun yi tubus-tubus sun yi zabban sha'awa da gani suna cikin ni'ima ta arifi fi wujuhim nadaratan na'im a nan duniya ba da ka kalle su kasa suna cikin jin daɗi to amma Allah ta'ala ya halaka su sau da haka ba ku da mafita a gurin Allah in banda ku imani ku bi manzanni ulman kana fi dalala قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك خير عند ربك ثوابا وخير مردا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا من زال لك gaya masu من كان في الضلالة ودي يرجي مكان ya rije falyamdud lahu rahmanu madda to ubangiji zai miƙa masa ubangiji ya miƙe masa ya ƙara masa tsawon rai ya ba shi ikon ci gaba da batan tun da batan ya yarje hatta idza ra'aw ma yu'adun har sai lokacin da suka ga abin da ake masu alƙawari imma al'azaba wa imma sa'a ko dai a nan duniya a ci su da yaƙi ko kuma alƙiyama ta tsaya su mutu Allah ya kama su fasaya'lamuna man huwa sharrun makanan to a wannan lokacin ne suna shirin gane wane ne yafi mummunan wurin zama wa dha'afu junda wane ne rundunarsa take da rauni wannan yana da kama da inda Allah ke cewa falamma zaghu azagha Allah qulubahum da ayar da Allah ke cewa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal mar mutumin da ya ga gaskiya ga ta kirkiri amma ya kauce mata ya zaɓi bata to sai Allah ta'ala ya bashi cikin bata ne ya ta lalacewa shine falamma a azagha Allah qulubahum nan kuma sai ce kul man fi dhalalati falyamdu Allahu ar madda akwai ranar kiddillanci ita ce ranar da za su gane cewa mummunai su ne masu wayo ba su ba wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda wa'anda su kuma suka zaɓi shari'a su kuma Allah zai ƙara musu shari'a duk lokacin da ka ga gaskiya ka rungume ta sai Allah ya ta baka dalilai na yin karfi a cikin gaskiyan nan da rungumar shari'a da yi mata hidima da yin zurfi a cikinta to idan kafirai suna takama da 'ya'ya suna takama da kuɗi suna takama da fada suna takama da wuraren zama wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbik abinda mummune suke rike da shi na salati da tasbihi da hailala da karatun qur'ani da sadaka da azumi da itikafi da umra albaqiyatu salihat khairun inda rabbik wanda sun fi alkhairi a gurin ubangijinka sawaban saboda suke kawo lada wa khairun maradda kuma su ne mafificin abin da ake komawa gare shi saboda haka kafirai ba ku ƙari mummunai ba don kun fi su jin daɗin duniya duniya ba komai ba ce zillun za'il inuwa ce da idan rana ta kai yamma za ta gushe ka shafa babu ta saboda duk wanda ya ji daɗin duniya kamar wanda ya raba ga inuwa ne zuwa an jima in zai duba babu inuwa ta gushe wata a fara'aitar ladai kafar bi ayatina أفرأيت الذي ما يقول له من العذاب مدا ونرثه ونرثه ما يقول ويأتينا فردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا أنا الله تعالى yana magana كوني أبن abin da amma kuma ƙur'ani ga al'adarsa idan abu ya faru zai masa hukunci bai hukunci takaitacce sai hukunci buɗaɗɗe asi dan wa'ilo ya zo wurin bawan allah nan khabbab ibn al-arat makeri ne bawa ne na wata azzaluma wadda ta rinka azabta shi a cikin ƙurayshawa ta zo makera inda yake kira ta ɗauko ƙarfe yana ci da wuta ta ɗaɗara masa ga kai ko ga goshi tana ta takfuru bi muhammad ka kafirce ma annabi muhammad to suna masa wulakanci saboda yana bawa shi ne ya taɓa kai ƙara wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala tastansiru lana ala tad'u lana ya rasulullah misali ka roƙan mana Allah ya bamu nasara ya taimake mu kan mutanen nan ba. mutumin da ba aka ɗora masa wuta ga goshi ba ya kawo ƙara kusa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya ce la yutimmanna Allahu hadha amra حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف أحدا إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون zalace karancin hakuri ne wallahi wannan lamari sai ya cika kagan mu muna jin tsoro gudan mu baya iya fita waje wallahi sai an kai lokacin da daga sana'a har hadara mauta mutum zai tafiya baya tsoron kowa sai Allah saboda musulunci zai shimfiɗa mulki za a samu aminci za a samu zaman lafiya ga najeriya da muke raya cikin 2016 kamar ba ita ce 2014 ba kullum masallaci tsoron ake a jefa bam kasuwa tsoro ake a jefa bam tasha tsoro ake a jefa bam yanzu da nake kallon ababenmu na cajin mutane duk suna da sun yi hunkuna sun fara kura yanzu da in za ka shigo masallacin sai an ɗora ma wani abu na a dora ma in ka shigo da jaka kowa zai gudu sai ga aminci annabi sallallahu alaihi ce karancin hakuri ne walakin nakum qaumun tasajilun kun cika gaugawa wai hakuri suka je suka yi hakurin abinda annabi ya faɗa ya tabbata ko bai tabbata ba to wannan khabab ibn al-arat asi dan wa'il ya zo gurin sa ya sa shi aiki na kera ya kera masa wasu abubuwa watakila garkuwa ce ta yaƙi ko wani abu dai da ake sana'antawa to khabbab ya ce ka biya ni kuɗi na sai ce la la la uqadika hatta takfura bi muhammad ce ba zan biya ka ba sai ka kafirce ma muhammad kana kana kafiri zan biya ka yanzu ko wanda ya iman da annabi Muhammad fa shine kafiri ne ah, ai da da dai haka ake cewa ko bi fir'auna yace wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirina da annabi Musa yake fa kai irin abubuwan nan da ka saba yi kuma ga ka kai kafiri ne wai annabi musa ne kafirin <laughs> khabbabu ya ce la akfuru hatta ta thumma tub'ath ba zan kafirta ba har sai idan za ka mutu ka taso wato yana sai ce abin da bai yiwa ya faru ba sai in ya faru sannan zan kafirta wani uslubi ne na magana shi ko sai yake ce masa la in mutu sun babu istu la uta yanna malan wa walada in ce to ai ba komai in dai wannan ne in na mutu da taso za a bani ƴaƴa za a bani kuɗi a lokacin ka zo sai in biya ka sai Allah ce afara aita allazi kaga sai ce allazi dan bai dan wannan magana koyau an na iya ta jiya ba kila wani yayi ta baɗi ma wani zai sake ta sai ce ko ka ga wannan da kafara bi ayatina ya kafirce mu ayoyin mu wa qala la uta yanna malan wa waladan yace in an zo lahira za a bani kudi za a bani yaya attala al ghaib ya liqi allon Allah ne mai tsarki ya ga abin da aka rubuta ya gani cewa an hukunta masa alkiyama za a bashi kudi da yaya amin ta kaza inda rahman ahadan ko yana da wani alkawari wurin Allah wanda ya rika cewa in ya zo Allah ya masa alkawarin zai bashi din me kuke ma Allah ƙarya kalla Allah ce ba haka bane sadaktubu ma yaqulu abin da ya faɗa za mu rubuta shi za mu yi rikodin ɗinsa wa namuddu lahu min al'azabi madda za mu miƙa masa azaba miƙawa za mu yalwanta masa azaba tir da wannan yalwa wa narithuhu ma yaqul mu gadan masa da abin da ya faɗa wato mu gaji abin da ya bari na kuɗi mu gaji abin da ya bari da 'ya'ya ya wayi gari ya zo duniya wa ya tina farda ya zo lahira kai fardan yana shi kadai 'ya'yan da yake takama babu barori babu gidaje babu gonaki babu ababen hawa babu kai dudda da sutura babu likafanin da aka sashi da shi babu ƙasa ta cinye wa ya tina farda zai zo mana shi kadai saboda haka izgili ne yake ma Allah cewa ga abin da za a bashi ba abin da za a bashi da azaba a wurin Allah wattakhadhu min dunillahi aliha wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum 'izza kalla kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alayhim idda واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة allah ya ce kafirai su riƙi koma bayan allah wani abin da suke bauta wani abin da suke jibinta wani abin da suke mai da lamarin su gare shi liyakunu lahum izza domin su samu girma da wannan wato so sai ya shaidanu a matsayin waɗanda suke ba su girma suna neman girma ba ga Allah kalla Allah ya ce ba haka bane sai yakfuruna bi ibadatihim nan gaba za su butulce mabautarsu da suke yi wa yakununa alaihim didda za su zamo masu kishiyoyi wanda ka bauta ba Allah ba ranar alkiyama zai ce shi bai yadda da kai ba bai ma sani ba yakfur ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da kowa ya ce shi ba ruwansa da wani kowa ya la'anci wani saboda wanda suka bauta madin nan barranta za su yi da gare su ranar alkiyama kai kare wata shedan uwa uba wanda shi ingiza su zai ce kafartu bima ashraktumuni min qabl ألم تر أنا أرسلنا الشياطين ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ما زال بك جنيبة anna arsalna shayatin cewa mun aika shaidanu alal kafirin sun zo gurin kafirai ta uzzuhum azza suna ingiza su ga banna ingizawa kaga ashe duk wanda kake ganin sai yana banna akwai wani shaidanin da yake ingiza shi shi yasa kowane mutum an wakilta masa mala'ika an wakilta masa shaidan mala'ikan tare da ke tare da kai yana ta lura da kai kai alkhairi shaidanin da ke tare da kai yana ta kokarin kada kai alkhairi kai sharri shi yasa zaka ga lokaci ko sadaka zaka yi sai kaga zuciyarka ta rabu ko in yi ko in fasa wani lokaci har sai ka sa hannu aljihu sai ka ji kuma kana jin da ya ka fasa shaidani yana naira so ya ka da akwai shi ko mala'ikan da ke nuna maka kayi kayi kayi fala ta'jal alaihim Allah ya ce kada kai kada kai musu gaggawa kyale su ba su komin dadewar rayuwarsu innama na'uddu lahum adda muna nan muna kirgira rayuwarsu kirga shedar da suke a kirge take ayyukan su a kirge suke littafan su rubutawa ake ayyukan da suke yi to me da damuwa don haka kar ka samu damuwa in ka ga mabarnaci yayi tsawon rai kar ka ji bakin ciki in ka ga kafiri ya dade ubangiji yana yana lissafe masa ayyuka yana lissafe masa shida kuma akwai ranar da Allah zai kama shi kai ke gani ya dade a gurin Allah ba komai bane shekara dubu a gurin Allah wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu wuni ɗaya a gurinku kamar shekara dubu ne shekara dubu a gurinku kai kamar wuni ɗaya ne a gurin Allah ba wani abu ne to kuma sannan ubangiji bai gaggawa ga al'amuran shi domin shi ya hukunta komai kuma ya san kullu ma huwa atin at duk abin da zai zo zai zo saboda haka babu gaggawa a ciki so manzo Allah ka kyale su su yi taɓarnar su muna nan muna lissafewa, yau muna shirul muttaqin يوم يحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا manzo Allah ka ambata ranar da muke tayar da masu takawa masu bin Allah masu tsoron Allah masu da'ar Allah za mu tayar da su ilar rahmani wafda za mu zo da su delegate delegate zuwa wurin Allah za a zo da gungun masu azumi a zo da gungun maharjatan qur'ani a zo da gungun masu itikafi a zo da gungun masu sadaka a zo da gungun mutane iri iri iri iri su ne wufud jekadu ambassadors delegates jama'a jama'a wa nasuqul mujrimina ila jahannama wurda su kuma kangararru mu gargada su suna masu kishirwa zuwa ga ruwa a zuwa ga wuta babu bala'in da kai wannan bai ji kishirwa ne ya buƙaci ruwa sai aka ce zo sai aka gargada shi sai aka shi cikin wuta kalmustaghith min ar-ramda ibn nar kalmustajiri min ar-ramda ibn nar lokacin da mutum yake je kishirwa da ka kyale shi ya fi ce sassauci amma in ka ce masa taho ishirwa kake ji ce kwarai ko wallahi sai ka ɗauko kofi na ƙarau ga ruwan sanyi ga ƙanƙara a kai kofin yana da so daga waje ka biƙa masa sai ya yi haka sai ka sa hannu ka shure akwai bakin cikin da ya kai wannan to abin da za a ya ku taron kaggararru kishirwa kuke ji su ce eh wallahi to ku zo ru sai su ga bude kofar wuta sai a ingiza su a cikinta shine wani suqul mujrimina ila jahannama wirdan ay itashan suna masu jin kishirwa la yamlikuna shafa'a ba su da ikon ceto ba wanda zai cece su illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahda sai wanda daman yana da wani alkawari wurin Allah na samun ceto su wane ne suke da alkawarin samun ceto a gurin Allah masu imani allah zai bada izini annabawan allah su yi ceto ceto na farko dai da za a yi mutum guda ne zai shi ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto cewa yana neman alfarma a yi mana hisabi to in aka gama hisabi kuma ya yi ceton wasu 'yan wuta su dawo aljanna annabawa su a basu annabi ibrahim zai yi annabi hudu zai yi annabi lutu zai yi annabi salihu zai yi mala'iku ma za su yi su jibrilu duk za su yi ceto jibrilu ya ce akwai ayar da nake jin daɗin karatu ta cikin ƙur'ani na lura kullum na zo masallacin abu huraira sai in ganshi ya makale ma ginshiki yana ta karatunta ubangiji ka bani cetonsa sai a bashi cetonka ya ce ya Allah ka san da ya zuwa sauraron tafsirin Abu Huraira makauci na da tare muke zama duk da baya kabila Allah ka bani cetonsa wani kuma ya ce ubangiji matarsa nake tausayi shi kuma ya kasance mai tsananin kyautatawa gare ta ubangiji ka bani cetonsu shi da ita sai a basu kowa zai yi ceto bayan Allah mutanen kirki duk za su yi ceto madatan qur'ani kowa za a ce ka ɗauko mutum saba'in daga gidanku kawai yasa duk gidan da ba su da alaramba to wanda gidan kango ne ya kamata kowane gida akalla akwai alaramba guda in aka ceci saba'in na bana to saba'in da ba da suka wuce fa suko kai ya kamata kowane gida akwai alaramba uku zuwa bakwai ko abin da ya fi gida da akwai alaramba uku to in aka gama duk ceto kowa ya yi nasa sakwata sun ce shehu aljihu saba'in gare shi ko muna fatar allah ba shi fiye da haka ba matsala ba ne abin da ya kamata dai ka sani shi ba zai yi don ƙashin kansa ba duk wanda ya ce shehu zai yi ceto don kashin kansa to ya ta alkur'ani don allah ta'ala ce wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana allah liman yasha'u wa yarda sai ce wala yashfa'una illa liman irtada sai ce man zal ladhi inda hu. illa bi izini. sai ce kul shafa'atu jami'an Allah shi kada yake da iko don haka Allah yana iya ba shehu ce to wannan ba matsala ne. amma ka ce shehu zai yi don kashin kansa wannan ka saba ma kida ko dole bai maka gyara to inda su shehu dai suka gama kowa duk mutane kirki suka gama sai za a ko su bayan Allah su kuma ba su da wanda zai cece su ba su da shi fayashfa'u hina idhin arhamur rahimin su da ba su da kowa sai Allah sai Allah ya musu ceto su ko sharadin guda ɗaya ne shine zan sun taɓa furta kalmar shahada in dai ka taɓa furta kalmar shahada to lalle wata rana za zaka wata dubu tsira ko da ko sai ka sha wuya Allah ka kai mu aljanna ba tare da mun sha wuya sannan sai Allah ya ce mi وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن على رمى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا qalu ittakhadha ar-rahman walada mushrikai sun ce Allah yana da ɗa ma'ana ƙuraishawa sun ce mala'iku 'ya'yan Allah ne kamar yadda su ma kiristoci suka ce isa ɗan Allah kamar yadda yahuda suka ce uzairu ɗan Allah ne suna jingina ma Allah abin da ya tsarkaka da gare shi laqad ji'tum shay'an idda kun zo da abu mai girma wajen muni yayi muni matuka. ku ce Allah yana haifuwa Allah baya haifuwa haifuwa na kasa ce tawaya ce ya tafattar na minhu wannan mummunar magana da kuke faɗa zagi ce ga Allah wanda ya sa sammai sun kusa tsatsage saboda nauyin maganar na lahadi da aka shiga coci ana cewa Allah ana cewa Isa dan Allah ne to sammai da ƙasa kamar za su tsatsage sammai za su kamar za su tattaɓe saboda nauyin maganar Watan tanshaqqul ardu ƙasa za ta ji kamar ta tsatsage wa takhirul jibalu hadda duwatsu kamar za su surmuyo su wargaje saboda girman maganar ashe kowa ya san girman Allah banda dan adam ɗan adam dai kawai bai yi da sanin girman Allah ba shi sa Allah ce wa ma haka haqqa ba su ba Allah girman da ya dace da shi da sun san girman Allah da ba sun shirka ba to a cikin yan adam wanda suka san Allah su ne mumbunai su ma kuma mumbunai sai dai yana samun sa'ar su duk lokacin da mumbuni zai shige daka ya rufe ya saba ma Allah to jin girman Allah a cikin zuciyarsa ya ya gushe ya yi rauni Anda aulur rahman rahmani duwatsu suna faɗin wow sun ce allah yana da allah ko baya da sammai da ƙasa da duwatsu suna maimaita wannan magana an da aulin rahmani wala kai lalle fa waɗanda sun zo da babban abu yanzu Allah suke cewa ya haifu amma yan bagi lil rahmani an yattakhidha wala bai dacewa ga ubangiji ba matsayinsa bane a ce ya riƙe abin haifuwa ko alama namiji ne ko mace idan ka haifu abin da ka haifa irin ka ne shi yasa wani lokaci za a ce wannan ɗan wane ne babu tambaya sak ko ba haka ba to Allah baya da sak baya da iri ba irin sak to duk wanda ya haifu wata rana dole sai an ga wata kama da abin da ya haifa kun ga lokacin da ƙuraisha suka yi shakku game da zaid ibn harisa harisa balarabe ne matarsa balarabe ya ce zaidu sai fito baki kamar ɗan afirka gashi bawan manzon Allah ne manzon Allah bai jin daɗi ana zungurarsa ana cewa shege ne wata rana sai suka kwanta da ɗan da uban a shimfiɗa ɗaya suka lullube da mayafi ɗaya ana sanyi suka rufe kansu amma sai suka bar kafafun waje wani malamin kiyafa kun san kiyafa alƙa'if shine mutumin da yake hasashe ilimi ne ba dabo ba ne in ya kalli ƙwayar idonka sai ya faɗi komai game da kai kamar dna dna test da ake yi ba in ka taka wurin da ka taka kai akuya in ta wuce sai ya zo inda ta taka sai ya ɗebi ƙasar wurin sai ya duba sai ya ce wannan akuya ce mace kuma gurguwa ce kuma ido ɗaya gare ta kuma ta taɓa haifuwa da ka ce to ai wannan dabo ne ba dabo bane ilimi ne inda ba ilimi bane annabi bai sa masa pass mark wani ka'if ya zo ya tarar da su da ɗan da uban suna kwance ya ga kafafunsu sai ce hadhihi ba'dha min ba'd manzo Allah ya shigo gidan da Aisha yana murna yace kin ji abin da wani ya faɗa cewa wani nan wannan hadhihi al-ardu ba'dha min ba'd wannan suna da zumunta suna da alaka to duk wanda aka in ka haifi ɗa ko ya yi kama da mamarsa akwai inda zai yi kama da kai ita mamacin akwai inda zai yi kama da ita in bai yi kama da kai ba zai kama da babanka in bai yi kama da babanka ba zai kama da kakanka in ba haka bai yi kama da wani daga cikin ɗiyanka wanda shi ko ya gado wani kakansa wanda kila ba kuma san shi ba ana samun da kuma a samu to abinda haka za a ce Allah ya haifu Allah baya da kama don haka ba zai yi haifu da irin ubansa in kullum man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda a cikin sama ba wanda a cikin sama ko ƙasa illa atir rahmani sai ya zo ma Allah abdan yana bawa haka hatta da mala'iku za su gurfana gaban Allah matsayin bayi laqad ahsahum wa addahum adda Allah ya kididdige su ya kirge su kirgewa haka komai na cikin rakwadin ubangiji duk tarsashin mutanen duniya da halittun duniya gaba ɗaya suna da rakon a wurin Allah wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kuma kowane su zai zo ma Allah shi kadai farda zaka zo ma Allah don haka in kai sarki ne kana da fadawa in kai shugaba ne kana da ministoci in kai gwamna ne kana da kwamishinoni kana da pa kana da me ake cewa shiga gabansa odali ko kana da odili kana da protocol kana da direba kana da cook kana da wannan duk alkiyama wallahi gudu za su yi kai kadai za ka zo ma Allah ba wanda zai zuwa da nan ba dan rakiya don shi ma dan rakiyar ta kansa yake إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا الله يتي حقيقه وند سكاي ايماني سكاي aikin kwarai سيجعل لهم الرحمن ودا ubangije mai rahama zai sanya masu kauna zai kaunace su ya so ashe Allah yana so kenan akwai wadanda Allah ya faɗi yana son su inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa wallahu al muhsinin. والله يحب المحسنين ko ba haka ba Allah yana son masu wasu ɗabi'u da wasu ayyuka kuma mu muna son Allah yuhibbuhum wa yuhibbuna ashe kenan masu cewa Allah bai so sun saba mu Qur'ani ash'ariya sun yadda da hubbu ba su yadda da hubbu ba ash'ariya sifa bakwai kawai suka yadda da su العلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام wasamu wal basaru duk sifar da ba wannan ba su tabbatar ma Allah ita kuma sai su za su ce sami'un bi sam'in basirun bi basirin mutakallimun bi kalamin suna saba mu'tazila da su mu'tazila duk sun kore sifofin gaba daya sun ce sami'un bila sam'in basirun bila basa. su kuma jami'a hadda sunaye sun kore mata mataki mataki ne al-imam abul hasan al-ash'ari ya daga wannan mazhaba ta ahlus sunna ne in ka karyata in ɗauko littafinsa al'ibana fi tabini diyana ina da shi a gidana ina da shi a sahaba library akwai risalatu da ahli sagar ita ma muna da ta sahaba akwai maqalatul islamiyyin inda ya kawo maganganun kungiyoyi duk ya za su hadda na mu'tazilar ba shakka da almajirin mu'tazila ne amma ahlus sunna ne rubutun sana nuna haka kai da kace a'a sifa bakwai kawai ya yarda su kawo hujja wal hatu burhanakum in kuntum sadiqin sai Allah yana soyayya haka mu mu ne masoyan Allah ne wai abin mamaki mutumin da yake yake dariƙa kuma yayi ash'ariya domin dariƙa ta gino akan cewa akwai waliyai waye wali masoyin Allah to ash'ariya ta ce Allah bai so bai so bai ki wai da so da ki duk ɗabi'u ne namu bu injiwa. akwai waɗanda Allah yake ƙin su wa ghadiba Allahu alaihi wa la'ana Allah yana fushi da wasu kuma ya ce wala yarda li ibadihi al-kufra Allah ya ce inna Allah minnan kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun masu faɗa ba su aiki su Allah yana kyamar su to Allah yana kyama yana so yana yarda yana fushi duk wanda sifofi ne na Allah shi ya faɗa mun gaskata duk wanda ya bijire to sai ya ba Allah bayani eh ina ya samo nasa shi dai Abul Hasan al-Ash'ari ya baranta daga wannan to Allah yana son masu imani da aikin kwarai ah, a nan ne kuma sai ya sanar da mala'iku sanar da jibrilu jibrilu ya sanar da mala'iku sai ka ga mala'iku suna son su sai a sauko da son su a kan ƙasa sai ka ga su ma mummunai yan uwansu suna son su ka in ka ga a cikin mummunai Allah ya samu wani soyayya ana son sa to akwai alamar masoyin Allah alama tana nuna haka ba wai ya nuna duk gama garin mutane in suna son mutum shikenan na Allah bane a'a a turai ma akwai makiyan Allah waɗanda suna da suna da sha'abiyya suna da popularity da mutane masu son su da kaune su akwai dan kwallon da adadin masu son shi sun fi adadin masu son su dai si limamin limamin makka amma su dai si masu son sa masoyan Allah ne saboda ka alama ce ta son Allah kai ka ce mu daɗe lokaci bai yayi kenan fa inda ma yassarnahu bi lisanika hakika wannan alkur'ani mun sauwake shi ne da harshen ka litubashshira bihi almuttaqin domin kai bushara da shi ga masu takawa wa tunzira bihi qauman ludda ko don kai gargadi da shi qur'ani ga mutane masu tsananin husuma wa kam ahlakna qablahum min qarnin so da yawa ne muka halaka wasu karnin gabaninsu? gabanin su hal tuhissu minhum min ahadin akwai wanda kake jin duriyar su a cikin su aw tasma'u lahum rikza ko kana jin wani dan motsi da suke yi waɗannan ayoyi ba su samu tafsiri dai kamata ba saboda lokaci amma dai sura ta zo karshe idan allah ya nufa gobe za mu tashi daga inda muka kwana allah ka yi mana garkuwan tsari allah ka samu cika da imani allah ka samu gama lafiya allah ka ba mu lafiya ga jikinmu allah ka zauna da kasar mu lafiya allah ka ƙara mana son ka a cikin zukatanmu ka sanya mu masoya a gare ka ka karɓe ba da muke a waɗannan kwanuka masu albarka ka sa mu cikin wanda ke dautawa wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk